wannan mata ba ta da yatsa ko gula ko ta ɗauko gula ku taso ku gani jama'a wanda bai gani bai gani <laughs> alhamdulillah